التقييم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا bayan haka yan uwa سلم mana sallama والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum wa dukkan yabo da godiya da jinjinar sun tabbata ga Allah ya jalla wa'ala wanda cikin hikimar sa da kaddara wasa da gudanar da al'amuran da yake so ya ga dama shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tsarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da goma sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha bakwai da wata na hudu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza da ke unguwar zanko da take tafiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rahuwar garuruwan musulmi idan yan ba musu manta ba muna cikin tafiyar tafsirin ayoyin suratul anbiya kuma yau za mu tashi farin Allah ta'ala wa qalu tafaddal ar-rahman walada na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه قوم وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله جل وعلا يجيب wa qalu tasabbar rahmanu walada kuma suka ce lallai Allah mai rahma ya riki a cikin waɗanda suke tare da shi na mala'iku subhanahu sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ban ibadun mukramun a'a ba haka bane ba ibadun su mala'iku bayi ne na Allah mukramuna ababan karramawa la yasbiqunahu bil qawli da ɗai ba sa rigayarsa da zance wahun bi amrihi ya maluna sun kasance cikin umarninsa suke yin aiki ya alamu ma bai na ya san abin da ke gaba gare su wa ma sanfahun ya kuma san abin da ke baya gare su wala ya shafa'una illa liman ba kuma da ɗai ba za su taɓa yin ceto ba sai ga wanda aka yarda su ta wahun min khashyatihi mushfiqun kuma su ɗin sun kasance suna kaffa kaffa cikin jin tsoron Allah wa mai ya kullum inni ilahun duk wanda a cikinsu su mala'iku ya buɗe baki ya ce inni ilahun lallai ni abin bauta ne min dunihi ba Allah ba fa zalika lazbi jahannam to lallai wannan za mu sakanya masa da azaba da wutar jahannama kazalika rajul zalimin kuma kamar haka nake sakan yawa a zalimai waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana rantsi ne ga mushirkan larabawa waɗanda suka kasance suna danganta ubangiji mai girma ɗaukaka da cewar yana da ɗa kuma ƴaƴan nan nasa mala'iku ne ko kuma yana da ɗa a cikin mala'iku shi ne allah ya hasaito wannan mummunar kalmar tasu mai ɗoyi mai muni ya ambace ta kuma ya biyo bayan da bayani filla-filla raddi wanda yake a bayyane da zai nuna cewa lallai wannan da'awar ta su ba daidai take ba abinda suka faɗa ba gaskiya suka faɗa ba Allah ta'ala ce wa qalu kuma suka ce wannan bamiri ne wato da yake komawa da zuwa ga su mushrikan larabawa su ne waɗanda suka gudu ba shi suka faɗi wannan kalma mummuna suka ce ittakhadha ar-rahman walada lallai Allah mai rahma ya rikita a cikin wato ainihin mala'iku saboda a wasu ayoyin ubangiji mai girma tsakaka sun nuna cewa ya nuna mana cewa suna cewa mala'iku ɗayan Allah ne kuma mata وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا allah ta'ala ya ce. sun kasance suna sanya mala'iku waɗanda su mala'iku bayan Allah ne mai rahama amma su kasance suna sanya ku inasan a matsayin ƴaƴan mata a shahidu khalqahu Allah ya ce a cikin su akwai wanda ya je ga halittar mala'ika ne da har zai iya bambancewa shin mala'ikan nan namiji ne ko mace ga wanda ya taba gani an sai ka san mutum sai kuma ka ga halittarsa sannan kake iya bambancewa shin wannan halitta ce ta namiji ko kuma halitta ce ta mace duk cikin su babu wanda ya wannan to dan me yasa za su kirkiri ƙaryar da ku sani ba su danganta ta ga halittar ubangiji mai jima ta kuma shi sa a nan wajen ubangiji ta ala ya tsarkake kansa ya ce ku sarki ya tabbata gare shi ma'ana tsanan subhanahu wata ƙaddasa Allah ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka ya wato ainihin zaman barrantacce ga abin da suke faɗa cewar wai Allah yana da ƴaƴa mala'iku bal ibadun mukarramuna bal a'a ba haka bane ba abin da suka faɗa ibadun su mala'ikun Allah bayi ne na ubangiji mai girma da kuka mukarramuna waɗanda suke masu karamci masu girma masu daraja sun samu wannan girman nasu da karamcin da darajarsu da girman su a wajen ubangiji mai girma kuka ba don kuma ba saboda yadda suke bautawa saboda yadda kwata-kwata ba sa saba wa ubangiji mai girma kuka kuma haka al'amarin ne, idan har mutum ya zama to baya sabon ubangiji mai girma kuka yana kafa kafa barin saba wa ubangiji ta'ala yana kokari yana kwazo cikin biyayya da da'a ga ubangiji mai girma kuka to lallai wannan mutum zai samu girma zai samu karamci a wajen ubangiji mai girma da amma idan mutum ya zama to yana saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka to zai ringa samun koma baya da girma da karamci a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka mutum da su mala'iku gaba ɗaya a ɗabi'ar su ba ma sabo kwata-kwata kwata-kwata ba ta sabo to shi sai Allah ya tabbatar musu da wannan darajar ya tabbatar musu da wannan kima cewa balle ibadun mukarramuna su bayi ne da Allah waɗanda suke masu karamci la yasbiquna na bil tsauni da ɗai ba sa gayansa da zance na ba wani ɗan gaba gada a cikinsu ba wanda yake ƙirƙirar wata bid'a a cikin su aikata duk abin da kaga sun aikata umarnin Allah ne jira suke sai an ba su umarni sannan su aikata ba sa gaggawa cikin aikata abin da ba a ce su aikata ba shine ma'anar la yasbiquna hu bil qawli ba sa rigayarsa da zance duk abin da aka ce musu su aikata shi suke aikatawa shi sa ga hukunci tsala ce wa hum bi ya'maluna to sun kasance da umarnin sa suke yin aiki jira suke Allah ya ce ku yi sannan su yi in ba su ce in ba a ce su yi ba to suna tsayawa da su wannan tsayuwar da suke yi in ba a ce su yi din ba ita kanta ibada ce domin suna jiran umarnin Allah ne ka tsaya kana jiran umarnin Allah kuma wannan ibada ne ina fata mun gane wannan shi ne Allah ta ce ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum lallai Allah ya san abin da ke gaba gare su ya kuma san abin da ke bayan su Allah ya san su cikin su da ban su ya san komai na rayuwarsu ya san irin alaƙar da ke tsakanin shi da su wala yashfa'una illa liman irtada daga nan kuma sai ubangiji mai girma da duka ya ci gaba da tabbatar da cewa lallai mala'iku bayan Allah ne duk wata suffa ta bawa daga cikin bayan Allah Allah ya tabbatar musu da ita nan ba domin mutane Allah ta'ala ya tabbatar musu da wannan suffa din ta ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ayatin cikin su'an da suratul baqara ayatul kursi Allah ya tabbatar da mutane wannan suffar a matsayin su na bayan sa Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سيجي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا سمح منك جبك ya kuma san abin da ke baya da rai kaga ne yake nuna lallai shi ya mallake to haka su ma mala'iku fadin Allah ta'ala ya alamu ma bai da aidihim wa ma tsalfa ya nuna cewa lallai mallaka Allah ne lallai Allah ne amma ba su da wata alaƙa ta wato ainihin haihuwa ko kuma alaƙa ta kufu'i tsakanin su da ubangiji mai girma da sama a gaba Allah ta ce yashu wa illa liman yattaba yanda aka ce bayan Allah a cikin mutane tun daga kan manzanni da salihan bayi za su yi ceto to su ma mala'iku a matsayin su na bayan Allah su ma za su yi ceto amma sharaɗin guda ɗaya ne sharaɗin da yake kan manzanni shi ke kan mala'iku sharaɗin da yake kan bayan Allah na gari shi ke kan dai mala'iku bayan Allah na gari Allah ta lashe manzon nabi ya shafa inda mu illa da izini wane ne wanda ya sa a cikin ku ya yi ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba amsa ba abu to haka su ma mala'iku a nan Allah yake wala yashfa'una illa liman ba su ma ba za su taɓa ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda su ceta wannan gabar ayar tana tabbatar mana da abubuwa guda biyu abu na farko cewa lallai mala'iku za su ce ceto abu na biyu kuma in sun tashi ceto din sai waɗanda Allah ya yarda su ceta Allah ne zai ba su ne na mutanen da za su ta saboda haka sai su ce su duk wanda bai fito a cikin listin su ba ba su isa su cece shi ba ko su masa ce ceto saboda ka'idar Allah la yi su ko da mu bil qaw dama ɗabi'ar su ba sa rigayar Allah subhanahu wa ta'ala da zance shine la yi wa la yashfa'u na illa liman sabar wa hum min khashyatihi mushfiqun sannan kuma su mala'iku sun kasance suna kaffa kaffa suna jin tsoro suna cikin tashin hankali min khashyatihi saboda tsoron Allah kaga ita ma wannan tsufa ce ta bayan Allah da gari duk wani bawan Allah yana kaffa kaffa da saba wa ubangiji mai girma da ba don komai ba saboda jin tsoron azabar ubangiji mai girma da haka su ma mala'iku suna da wannan ɗabi'a suna kaffa kaffa ba za ba ta su saba wa ubangiji mai girma da ba don komai ba saboda jin tsoron azabar ubangiji ta'ala a gaban Allah ta'ala yake wa mayyakul minhum inni ilahu duk wanda a cikin su mala'iku ya ganganci ya fito ya shelanta ya ce inni ilahun ku ni ma yau na zaman ko abun bauta duk wanda zai iya budar baki a cikin mala'iku ya faɗi haka ubangiji mai girma da ɗauka ce min dunihi ya ce a rabu da bautar allah a da bautarsa fa zalika najzihi jahannam to wannan za mu saka ya masa da wutar jahannam kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa lallai cikakken bawan allah ne dan bawan Allah bai wuce in ya ba Allah Allah ya sanya shi aljanna da rahama ba haka ko bawan Allah bai wuce in ya saba wa Allah ubangiji ta'ala ya masa azaba da jahannama ba Da saboda haka su ma ubangiji ta'ala zai musu azaba da jahannama a ƙarshe Allah ta'ala ya ce kazalika lil zalimin kuma kamar haka muka kasance muna sakan yawa azzalimai azzalimuna a nan wajen ana nufin almushrikuna wato mushrikai waɗanda suke bautar wani Allah ko waɗanda suke kiran abota musu a rabu da Allah to Allah ta'ala zai musu mummunan sakamakon azabar wutar jahannama ya Allah ta'ala ka kare sai a yi أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الله تعالى يقول أولم يرى الذين كفروا shin waɗanda suka zama so kafirai ba su sani ba annas samawati wal ard lallai sammai guda bakwai da ƙasa kana tarataqan a da sun kasance a dunkule suke waje daya fa na kuma mu ne muka zo muka raba abin da ke tsakanin su da juna waje Allah min al-ma'i kullu shay'in kuma muka sanya kowane rayayyen abu daga ruwa yake afala yu'minun dan me yasa ba za su imani ba waje Allah fil ardi rawasiya kuma mu ne muka sanya kafaffun duwatsu a ban an tami da bihin don kada ta yi tangal-tangal da mutane ita ƙasa din waje an lafi hafi jajen kuma mu ne muka sanya wuraren tafiya subulan wato ainihin su zamanto hanyoyi ga mutane la'allahum ya duna ko sa gane hanyar da za su bi su tafi inda suka nufa waɗannan ayoyi ubangiji da girma ɗaukaka yana jan hankalin waɗanda suka zama toka kafirai akan su la'akari da halittar sama su la'akari da yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa a ban ƙasa su kalli hikima da kudura da ƙarfin iko irin na Allah cikin wannan aiki da yi wannan zai taimaka musu ƙwarai matuƙa wajen su yarda da samuwar Allah kuma su imani da ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne Allah ta'ala yake tambayar su awalam yara na kafaru shin waɗanda suka zama to kafirai ba su san cewar annas samawati wal ard lallai sammai guda bakwai da ƙasa guda da ƙasa guda bakwai kana a da sun kasance a haɗe suke da juna a wuri ɗaya suke da juna a dunkule suke da juna Allah ta'ala ke fafatakna kuma sai muka raba abin da ke tsakaninsu da juna muka daddasa saman ta koma sama guda daidai har guda bakwai muka daddasa ƙasar ta koma ƙasa guda daidai har guda bakwai sannan muka sa wani abin rabawa a tsakani shine yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya iska ta raba tsakanin sama da ƙasa iska ita ta raba tsakanin sama da ƙasa yasa in ka ɗaga kanka mai kake shaƙa iska kake shaƙa yau da ake Allah zai ɗauke iska a duniya to saman za ta iya faɗo wa ƙasa sai su dunkule waje ɗaya amma ubangiji ta ala cikin hikimar sai ya hura iska a tsakanin sama da ƙasa sai sama ta yi sama ƙasan kuma ta zauna a ta shi ne kada sabata ƙalfafa suna kuma da a haɗar suke amma na suke da juna sai ubangiji ta ala ta iska sai ta raba sai zama so ita wannan iskar idan ta haɗu ta yi guguwa fafafafa sai ta samar da gajimare a sama sai saman sai ta zubar wa ƙasar ruwa ita kuma ƙasar sai ta fitar da tsirrai su kuma halittun da suke tsakanin sama da kasar sai su samu abin da za su ci su shafa rayu shine wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy shine Allah ta'ala yake cewa kana tarasaqan sun kasance wato ainihin a dunkule suke da juna amma na suke da juna fafata na fataknahuma sai muka raba wato ainihin abin da ke tsakaninsu da juna shine atiyatul aufi yake cewa da wato ainihin ta tajira za ta kalla zumbir da sama da ƙasa dungula suke da juna ba sa zubar da ruwa sai Allah ya raba tsakaninsu da juna fa an tsarafin sama sai saman take zubar da ruwa wa kana ta hazihi ratakan la tumbi ita kuma ƙasa ita ma da ba ta iya fitar da ɗan tsoro sai Allah ne ya raba ta da ƙasa ɗin fa an batatil ardu sai ƙasar ta zamanto in sama ta zuba masa ruwa to ita kuma sai ta fitar da ɗan tsoro shi kuma wannan ɗan tsoro ɗin da ruwa sai su zamanto abincin da mutane za su ci Shi ne a ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce da su waje allah min alma'i kulla shay'in kuma mun sanya wato kowane irin abu ya zaman rayayye daga ruwa wasu ka ci malamai suka ce asalin hakan shine ai asalin kullu a ahya'i minhu duk wani rayayyen abu da ka sani daga ruwa yake babu wani abu da yake rayuwa a ban kasa face da ruwa aka samar da shi ko akwai abin da baya bukatar ruwa Allah wanda baya bukatar ruwa ko gidan gidanka da ka gina ba ruwa aka gina shi da ruwa aka gina shi to komai da ka sani yana bukatar ruwa domin ya rayu hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal Allah ji kansar tarin rahma daga wayar abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa wata rana na je na samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya nabi Allah ya ma'aikin Allah wallahi inni la uhibbu da shi wallahi ina matuƙar ƙaunar ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza ra'aytuka qurrat kuma duk sanda na ganka sai hankali na ya kwanta zuciyata ta samu nutsuwa wa wa nafsi kuma wato ainihin raina sai min daɗi saboda ganin ka fa asbirni an kulli shay ya ma'aikin Allah ina so ka bani labarin kowane irin halittar Allah yaya halittar Allah take فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يجد شيء كل شيء خلق من ماء ga taƙaitacciyar amsa kullu shay'in khulqa min ma duk abin da ka sani a ban kasa an halice shi ne da ruwa shine ma'anar wannan aya da take gaban mu waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kuma muka sanya kowane rayayyen abu da ruwa waje allah fil ardi wasiya kuma muka sanya kafaffun duwatsu a ban ƙasa allah ta'ala ya kakkafa manya-manyan duwatsu a ban ƙasa an sami da bihin domin kada ita ƙasa ɗin ta yi tangal-tangal da mutane abinda yake hana ƙasa rushewa abinda yake hana ƙasa darewa da tsagewa da da mutanen da ke kanta duwatsun da ke kanta su suka zame mata kuloli domin ko gini ne ta gina shi babu kula zai kwari zai tsaya rushewa zai shi ta za ka ga kasashen da suka fiye samun zaizayar kasa to babu duwatsuna a waje irin kasashen nan ne da suke sahara tekal babu duwatsuna to sai ka ga an fiye samun mai sai da rashin girgizar kasa a waje to amma in dai akwai duwatsu akwai bishiyoyi to waɗannan su suke riƙe ƙasar sahara hana ta wato ainihin girgiza su hana ta tsagewa su hana ta darewa Shi ne Allah ta'ala ce waja'alna fil ardi wasiya an sami da bihim an dinnan ma'anar sali Allah aini Allah sami da bihim dan gudun kada ita kasar ta girgije su dan gudun kada ita kasar ta watsa da zuwa kasa waja'alna fiha subulan waja'alna fiha fijajan subulan Allah ta'ala ce kun muka sanya a cikin ƙasa ɗin fijajen wuraren tafiya Allah ya tsantsara garuruwa a cikin ƙasa. wanda kata za ta tashe ka daga wannan garin ta kai ka wancan garin daga wancan matsayin ya kai ka zuwa ga wancan matsayin subulan kuma Allah ya fitar da hanyoyi wasu hanyoyi din ga nan fetal akan kasa wasu sai an sa gadoji an tsallake ruwa wasu sai an tsaga ruwa suna ake bi domin a isa zuwa ga waɗancan fijajen da wuraren bukata da ina fata mun gane wannan shine la'allahu yahtadun ko don mutane sa iya gane hanyar da za su dai idan babu hanya yaushe za ka fita daga nan ka ce za ka tafi kaduna yaushe za ka fita nan ka ce za ka yi lafaja ta yaya za ka je lafaja ta hanyar hanya dole sai ka zo mai sai ka hanya to kaga a shi kenan yana daga cikin kudurar allah subhanahu wa ta'ala da ya kamata ba bawa ya tuna ya gani ya tuna ibar allah ya ƙara gobe wa da ya girma ɗauka shi ne sanya masa waɗannan hanyoyi din وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون waje alnan sama'a kuma muka sanya sama da zamanto sarrafan rufi ne mahafuzan tsararren rufi wahum an ayati ha mu'ridun amma tare da haka sun kasance suna juya baya dangane da ayoyin ita sama din wa huwa allazi khalaqa al-layla wan kuma Allah shine wanda ya halicci dare wan nahara ya halicci yini wa shamsa ya halicci rana wal qamara ya halicci wata kullum fi falakin yasbahuna kowanne a cikin waɗannan wata da rana ɗin yana kiyo akan falakinsa waɗannan ayoyi ci gaba ne da jonawa akan ayoyin da suka wuce a baya na nuna kudurar ubangiji mai girma tsaka. wanda Allah yake jan hankalin bawa a su ya imani ya ƙara tabbatar da cewa lallai Allah shine abun bauta Allah ta ce waje Allah sama sama'a sarqafan kuma mu ne waɗanda muka sanya sama da zaman rufi don sama ta yi wa ƙasa rumfa kuma cikin irin rufi na Allah ba irin rufi na ɗan adam ba domin irin rufin ɗan adam ne yana da buƙatar bangwaye da zai rike masa ginin yana da zai rike masa rufin yana da buƙatar kuloli da za su tokare masa rufi din amma ubangiji ta'ala sa babu gini babu kula ina fata mun gane wannan wanda ubangiji mai girma da kuka yake faɗa a ayoyin cikin suratul rum Allah ta'ala yake cewa haka muka sanya wa huwa allazi rafa'a samawati bi ghayri Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga rufin sama ya kifa shi akan kasa din bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani ginshiki da ya tokare wannan rufin ba ta wanda za ku iya gani ko a cikin kwakwan da ya taba ganin kullum da ta rike da sama Ba shi sa Allah ta race da ghairi amalin ba tare da wani ginshiki da ya rike shi ba wanda za ku iya gani mun gane wannan saboda haka shine waja'alna samaa saqafan sannan kuma mahfuban saman ta zamanto tsararriya ce Allah ta'ala ya sanya mata masu gadi masu gadi din nan wasu mala'iku ne masu ƙarfi waɗanda suke da tsanani sannan kuma abu na biyu ga taurari Allah ta'ala ya wawwatsa a sama su ma wannan wato ainihin taurari din da kuke gani kariya ne masu gadi ne da suke kare sama kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an-nujumu amanatul min sama wato taurari da kuke gani su suke ba wa sama kariya su suke tsare sama din ina fata mun gane wannan to me yasa aka ce suke tsare suke tsare sama da me za su tsare ta a da saman abu buɗe take fetal aljanu suna iya hawa su je su sato tattaunawar mala'iku su jiyo tattaunawar mala'iku su sato zancen su su sako ƙasa su zo suna bayar da labari zuwa ga su ai Allah ya ce zai kaza Allah ya ce zai bayar da kaza Allah ya ce zai kaza Allah ya ce zai kaza sai su kuma su zo su ringa rudar mutane su ringa rudar mutane da wannan labarin da ake ba su sai a ringa ganin cewa eh lalle waɗannan suna gani har hanji lalle wannan malam gobe da nisa ne lalle wannan aikin sa kan wuka ne lalle wannan ya san jiya ya san yau dan su ringa karɓar kuɗin mutane to ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar Allah ta'ala ya rike sama ba dan komai ba saboda yanzu akwai wato wani kyakkyawan al'amari da zai faru ga 'yan ƙasa inda saman ba a kulle take ba to idan Allah ya fara saukar da wahayi mala'iku za su dinga zuwa suna jiyo wahayin a sama sai su zo sai su damalmala al'amuran ƙasa sai su rigawo kawo wahayi din sai ka ji magana ta kulle ta can ta kulle ta can ta kulle nan wani to amma saboda ubangiji ta ya centralizing wahayi daga ranar sai haramta musu jin sama saboda haka yanzu duk wanda yake so ya ji zancen sama a ina zai ji zancen sama sai wajen manzala sallallahu lalai salama duk wanda yake so ya san yaya sama take rayuwa yaya halittun da suke sama suke a ina zai ji zancen sai ya buɗe alƙur'ani saboda a bawa alƙur'anin wannan aminci din a bashi wannan kariyar a hana kowa jin zancen Allah in ba manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba duk wanda zai ce Allah ya ce to ya tabbatar da cewa sai ya jiyo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa ranar farko da mala'ikun da aljanun suka nufaci sama don su jiyo zance suna zuwa sai suka tarar da ita an ki an rufe ta rub wa anna la nusna sama fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shudba suka ce lokacin da muka tunkari sama fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shudba sai muka same ta an cika ta da harafan shadidan masu gadi waɗanda suke masu ƙarfin tsiya masu tsanani wa shuguban ga kuma wato ɓangoren taurari masu tartsatsun wuta kana kai kai za su tsora wanda Allah ta ce walaƙar bayyana sama a duniya ji masabiha waja'alnaha rujuman lishayafi Allah ta'ala ya ce walaƙar bayyana sama a duniya ji masabi kuma lallai hakika wallahi mun kawata saman nan da take rufe da duniya bi masabiha da taurari waje allaha kuma muka sanya ta ita wannan taurari din ta zaman toro jumal lishayatin da su ake jifan shaytan shi ta Allah ke wa hibban min kulli shaytanin mari ah. wato waɗannan taurari din eh, kariya ne min kulli shaytanin daga dukkanin wani shaytani wanda yake kangararre da ya taka ya ce zai je ya jiyo sa wato ainihin abin da ɗin ubangiji mai girma da kuka samu mun gane wannan to ne abin da ubangiji mai girma da kuka yake cewa waje an allah fil ardi tsawon? ko kuma waje an allah sama'a sabafan ba? wa hum an ayatina mu'ridun amma tare da haka waɗannan mushrikai suna juyawa ayoyin sama nan baya ma'ana duk irin abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye a sama wanda ya kamata dan adam ya kalla da rana ya ganta ta yi kore da yamma ya ganta da sassafe ganta ta yi shuɗi da rana ya ganta ta yi kore da yamma ya ganta ta yi dishi-dishi da daddare ya ganta ta yi baƙin irin ga taurari allah ya watsa a kai taurarin nan kala-kala wasu manya wasu ƙanana wasu ka gansu suna tsaye cak a waje ɗaya wasu ka gansu suna bilikin su sama su kasa wasu kuma ka gansu suna rangaji suna kai komo tsakanin gabas da yamma na duk waɗannan ayoyin mutane ba sa iya daga kai su kalla balle su ga girman Allah subhanahu wata'ala su ƙara imani da ubangiji mai girma hadisi ya zo a cikin sahih muslim Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana na je kwana gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam can cikin dare irin abin da bawo yake cewa talatainin daren nan yace sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka yana farkawa da ya fito abu na farko da ya fara yi sai sa asuwaki sai ya fara wanke bakinsa wannan yake nuna ka annabi sallallahu alaihi wa sallama tsaftatacce ne mai tsafta ne kuma mai koyar da tsafta ne kuma ta ba ta da wajen zama a addinin Musulmi, a shigo cikin masallaci ka daga baki an ce Allahu akbar zaka mai ta amma bakinka yana damun mutane da koyi kuma nan magana ku ce kai ahlus sunna ne ai da sunna hazi ba su ku ta ne mazala yana farka daga bacci abinda yake fara shi ne wanke bakinsa domin baki yakan iya cutar da mutane yakan iya cutar da mala'ikun da suke tare da su shi sa mazala ya duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa kada ya shigo masallaci saboda cikin mutane akwai wanda baya son warin albasa a cikin mutane akwai wanda baya son warin tabannuwa kaga tabannuwa ɗabi'a ce kuma magani ce kuma halacce a cika mazala ce karka cika shigo saboda a cikin mutane akwai wanda baya son warin ta kuma yace fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bi ibn adam mala'iku suna iya cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi to ina kuma kai bakinka ba wai albasa ka ci ba a ce larura ce magani ce ba ta fannuwa ka ci ba a ce larura ce magani ce a'a kai kawai tsabagen kazanta ce irin taka tabar bakinka yana ɗoyi yana wari kuma ka shigo cikin mutane wani irin cutarwa ce ba wani irin cutarwa ce ba shi kama ba akwai cutarwa mai girma a ciki mun gane wannan to saboda haka manzala sai wanke bakinsa Abdullahi dan Abbas sai ce sai naga annabi ya daga kai ya kalli sama kawai ya kura wa sama ido babu abin da yake kalla sai hikimomin Allah ta malakot fi malakot sama ba shi ba Yake ya dauki tsawon zamani ya kura wa sama ido kawai yana ganin abubuwan da za su kara masa imanin samuwar Allah sannan sai maza la ya da kai sai karanta ayoyin kusan karshen suratu al-imran inda fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ya ubangijin ma halatta haza ba'ilan wallahi baka halicci wannan da tsaidar wasa ba subhanaka faqina azaban nar tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ya kare mu daga azabar wuta Allah yi wannan addu'a to shi sa Allah ta'ala ya ce wa hum an ayati ha mu'ridun su fa dangane da ayoyin sama da ƙasa din sun kasance suna juya wasu baya a gaba Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahar kuma Allah shine wanda ya halicci dare kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci yini Allah ta'ala ya halicci dare domin ku samu nutsuwa ku kwanta ku yi bacci a cikin sa litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa a cikin sa ina fata mun gane waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha sannan shi kuma yini ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce shi ba don komai ba sai don ya zamanto wuri ne wato yanayi ne wanda zai ba wa ɗan adam dama wato ya ci gaba da neman abincinsa saboda yana da haske a nan ɗan adam yake kujiba kujibarsa yini da daren ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce su an tambaya abdullahi dan abbas tsakanin yini da dare wanne ne Allah ta'ala ya fara halitta sai Abdullahi ɗan Abbas ya karanta waccan aya ta farko da muka karanta awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ardi kana taratan kuma ya yace duk abin da aka ce a dunkule yake haske yake yi ko duhu duhu yake yi da zai dan ka shiga cikin ɗaki ka rarrafe ko ina ka saki taga ka saki lambulan taga ka toshe ko ina haske zaka gani ko duhu ya ce to wannan yake nuna cewa lallai da ashe duhu aka fara halitta kafin haske saboda haka dare shi ne na farko kafin yini yasa a nan ma ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wato ainihin wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahar shi ne wanda ya halicci dare da yini haka ayat da ke cikin suratul an'am ubangiji ta ce falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azimul alim a wannan ayar da take gaban mu ubangiji mai girma da ya ce, wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara shine wanda wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara shine wanda ya halicci dare da yini wa shamsa wal-qamar kuma shi ya halicci wato ainihin dare wato ya halicci rana wal-qamara da wata waɗannan dukkanin su bayan Allah ne ba alaƙa da ke tsakanin su da ubangiji mai girma da ba alaƙa wacce ta bauta su suna bauta wa Allah ne gaskiyar canta mota musu ba shi sa ayar da ke cikin a wata ayar ubangiji mai jama'a kuka yake faɗar cewa wato ainihin yana daga cikin ayoyin da za a gane Allah a yi imani da shi akwai dare da yini akwai kuma rana da wata wa min ayatin layli wa min ayatin layli wan nahar wal qamar yana daga cikin ayoyin da za ku gani ku imani da Allah akwai an bayar wannan har. dare da yini wa Shamsu wal qamar akwai rana akwai wata la tasjudu lishamsi wala lil qamar kada ku ce za ku ringa sujjada lishamsi ga rana wala lil qamari ko ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku sujjada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kuke bautawa kullum fi falakin yasbahun Allah ta'ala ya ce kowanne akwai falakin sa da yake gudu a kai saboda haka shi isa ba taba samun kilashin ba inda a ce titi ɗaya suke tafiya to da an samu kilashin don wata wani zai jinkiri wani zai gaggawa sai a zo a yi gwaram a hanya a haɗe a kan hanya amma in titi express ne kai mai tafiya ga hannunka kai mai dawowa ga hannunka ana samun karo da mota ba a samun karo da mota amma an ce an yi bashin fa da sanda ka ba hanyar an yi bashin ana aiki ya kake ganin yadda ake bige saboda wani ya hau hannun wani wani ya shiga titin wani an bari to rana da wata kowanne yana kan titinsa da yake guda haka Allah ya kaddara masa shi ta ba taɓa samun shi karfa lokacin rana a ce a ba ta so da wuri ba saboda titi ya ba ta matsala da wato titin wata ya ba ta matsala ba ta so da wuri ba ta samun wannan ba haka lokacin wata din ba taɓa samun matsala ce yau bai fito da wuri ba saboda rana ta yi dile ba taɓa samun wannan ba ko kun taɓa ganin dile da raya akwai dile of fun babu dile of fun ko kuma akwai moon delay babu dile na wata kullum fi fasal falakin da su shi sa ayat cikin suratul an'am Allah ta'ala da ya ce falikul isbani wa ja'alal al-layla sakanan والشمس والقمر حسبانا سيك ذلك تقدير العزيز العليم حتى تقدر ورا الله هو أيها المسائل العليم مثلي ده أي كنسا هناك بابا أبن يرجي مكة إن با إيماني تسلم الله أنا ملك إيمان وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت قوم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإن تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد باب ونمتن دمك سنيا مثل دوما min qablika kafin ka ya ma'aikin Allah afa in mita shin yanzu idan ka mutu fa humul khalidun su za su dawama ne a duniyar kullu nafsin za'iqatul kowace rai sai ɗaɗan da na azaba ta mutuwa wani nabluukum bish-sharri wani khairi fitna kuma za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi fitnatan a matsayin jarabawa a gare ku fa ilaina kuma lallai in zuwa gare mu za mu koma wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana lallashin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne yana kuma kwantar masa da hankali akan cewar akan cewar lallai abinda mushrikai suke masa fata suke aibata shi da cewa na mutuwa suke masa fata mutuwa sai kwantar da hankalin ai mutuwa ba farau ba kuma alama ta mutuwa shine a halice ka duk wanda ya sha numfashin duniya to sai ya shaƙi azabar mutuwa dalilin mutuwa shi ne zuwan kan duniya in ba ta so ka mutu ka zo duniya amma in dai ka riga ka zo duniya sunan ka me sunan ka gawa sunan ka matacce me ya da ka mutuwa lokaci idan ka lokacin ya zo ba magana daga kafa inna wahi idza ja'a la yu'akhkharu wa kuntum ta'lamun la yu'akhkhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba a daga kafa saboda haka abin da yana ga mutuwa lokaci da mun ga wani bakin sanar sun tafi yadda suka tafi dalili ne cewa kai ma dole ko watan wata rana sai ka tafi shi ne Allah ta ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al babu wani mutum da muka sanya masa dawwama din qablika kafin kai ya ma shi Allah wannan aya tana daga cikin dalilin da malamai suke kafa hujja da cewa lallai lallai annabin Allah Khadir alaihi salatu wa salam ya mutu maganar ashe annabi Khadir yana nan yana yawo lungu lungu fako-fako ƙauyuka da birane yana ziyartar waliyai wannan shaki faɗi ne domin lallai da yana da rai a duniya akwai waliyin da ya gama zara suna da salama wani taka to wani wali zai fara ziyarta wazan an suna da wani zai fara ziyarta ina fata mun gane wannan to akwai tarihin da ya taba tabbatar da cewa annabi khadir ya taba ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam babu tarihin da ya taba tabbatar da cewa ya taba ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan fadin Allah min qablika da annabi khadir da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya fara zamani annabi khadir ne ya fara zamani mun gano wannan kaga ashe kenan annabi khadir yana cikin min qablihi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan dalili ne wa ma ja'alna li basharin min qablika al duk wasu mutane da aka ambace su a tarihi kafin ka dama ba mu sa su sun dawwama ba sawa'un ƴan uwanka ne annabawa ko waɗanda ba annabawa ba daga cikin mutanen kirki ko ma fantararrun mutane ina duk su auna, ina su hamana ina su karuna duk waɗannan min qablihi ne Allah bai sa musu dawwama ba ana ga su riga sun mutu saboda haka ga wannan kai ma dalili ne da yake nuna cewa ko sun faɗa ko ba su faɗa ba ko sun maka fatan mutuwa ko ba su maka fatan mutuwa ba dama Allah bai tsara ba ka dawama ba to da ka suke cewa ka mutu suke maka fatan mutuwa Allah ta lace an faɗin mista fahimul khalid yanzu kai idan ka mutu fahimul khalid da su su dawama tunda su ma ba za su dawama ba ai ba abun bangewa bane ba kai mun fatan abin da kai san za ka yi ina fata mun gane ba inda ake kai ba za ka mutu ba dawwama za ka yi a duniya to dan kai wani fatan mutuwa sai ake eh ana ka cutar da su amma kai mun fatan mutuwa in mutu ka huta ai mutuwa ta ba hutu bace a gare ka hmm? domin hutun ka shine kanka mutu kuma sannan inda Allah ta'ala ya fi karfin bawa kan mutuwa da ni da kai ba wanda ya tsara nan mutuwa ta iya yi ka gama fata mutuwan kai ka wuce ni kuma sai na ɗebi shekaru sannan in biyo bayan ka na ba ta mun gano wannan shi yasa duk sa Abuja da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi fata mutuwa kaf din su da suke da yibin da gawar kaf din su da yibin da gawar haka ya dauke su wajen mutum uku da wani abu ya watsa su a cikin rani a Badar ya kwana uku a filin Badar yana gode wa Ubangiji ta cikin ni'imar da ya masa daga nan kuma ya zo ya tsaya a kan kabar lokacin zai babbadar ya tsaya a kan ramin da aka zuba mushen yake da su ya rinka kiran kowa da sunansa da sunan mahaifinsa ya aba jala ta bin hisham ya alwali da bin wali ya alwali da bin mubira alwali da dan wali da musulmi ne ya alwali da bin wali ya abuya ya wani ya wani ya wani sun ya rinka kiransu da sunan ma'aikansu. yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan shin kun rizki abinda ubangiji ku ne girma da kuka yi muku alƙawarin da gaskiya ne fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni Allah ya cika mun alƙawarin sa daga alƙawarin Allah gaskiya ne sai da Umar dan Khattab yana sa. ya dan su sun kai da murya yake ya Allah, kai fa tukallimu qauman qad jayitu ya bai ta Allah yanzu ka dinga magana da mutanen da yau kwana uku da mutuwar su kwana uku a turbutsa a cikin rami sun riga sun zama mushe yau shi za ka yi musu magana me yake kuma kai musu magana wala ya kalli sai na umar yake kai da kake da rai da numfashi kake ji kake gani kake tsaye aka gogon mai da kai wallahi baka fi su jin abin da yake faɗa ba ba ka fi ji abin da ke faɗa ba Allah ta ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai kowace rai da kuke gani sai ta danta mutuwa ba wani ran da ba zai mutu sannan kuma Allah ya kira mutuwa da cewa za'iqa wato abu ce wacce take mai tsaki abu ne wanda yake mai kaifi abu ne wanda yake mai wato ainihin min tukun zuma hankali ba wani ɗan adam da zai mutu face ya sha wahala ba wanda mutuwa za ta zo su gan shi cikin sauri da na aisha rabbi radiyallahu anha take ba mu labarin mutuwar shugaba sallallahu alaihi wa wasallam ta ce yana kwance a kan jinya ta tsananin zafin zazzabin da ke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam har kashi na yake ratsawa ta ce haka nake samun tawayar in jiƙa da ruwa in ringa shafawa a cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan ko ba ko dan Allah zai rage masa ba wannan zakon da ba kace a haka dan uwana Abdulrahman ibn Abi Bakar ya shigo duba Allah sallallahu alaihi wa sallam da an zuwa shi a bakin sa nan saboda tsananin zamun zazzabi bai iya magana ba ya daga sai ya kura wa an zuwa shi ido bayan ya kura wa an zuwa shi ido na fahimci san asuwakin yake kace na karba asuwakin na balle inda abdurrahman ya sauna ni kuma na sa a bakina tun da matarsa ce na tattauna na tattauna ɗanɗano da danshi da yawo na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗanɗana a bakin sa kafin ya zuba duniya ɗanɗanan na na Aisha yawo na na Aisha yake nan gugu da masa ne masa asuwa mun da gugu mu na da ko? mun da mu tsafta ko ko ba mu dawo ba take sannan sai na ji yana la ilaha illallah inna lil mawti la sakara ba abin bauta da gaskiya sai Allah lallai mutuwa tana da mai lallai mutuwa tana da mai saboda haka babu wani dan adam da ba zai ji ciwon mutuwa wani dan adam ya dan da ciwon mutuwa Allah muna roƙon sa da zama da sauki ya Allah ka sa mu da same mu cikin imani ya Allah ka sa mu da same mu muna tsakiyar bauta maka ya Allah ka sa mu da same mu muna masu imani da kai ya Allah ka sauƙaƙa mana غمرات الموت ده سكرات الموت ده ضائقة الموت الله كسوك آمن الله كسامي كفر إيماني الله كسبيم ده إيماني ما mu akwai tashin كتاشي من cikin شكرا isa duk wanda mutuwa ba ta tabe masa wa'azi a rayuwa ba to ba ta da za ta masa lala ce kafa bil mauti wa isa mutuwa ta ishi dan adam wa'azi mutuwa ta ishi dan adam wa'azi duk wannan abubuwan da ake yi duniya ce da zarar an ce babu kai yau babu kai ka tafi labarin ka ya kare ba wani dan gata da ya taba ya dawo ba wani dan gata da ya taba tafiya ya dawo babu shi sawa'un gata ne na addini ba wanda ya kai annabawan Allah gatan addini amma ina annabu Adam ina annabu Nuhu ina annabu Hudu? ina annabu Salih ina annabu Shu'aibu? ina annabu Ibrahim ina annabu Lut ina Zakariya ina dan Yahaya? ina Musa ina dan uwansa Haruna ina Isa ina masoyina manzon Allah duk sun tabbata in gatan ka addini to waɗannan su ne suka zo da addinin su ne jagororin addinin a wajen karanci addinin kusan da ba su dawo in gatan ka mulki ina manyan-manyan masu mulki da kasar da duniya a iya garin ku kadai kana samun labarin masarautar garin ku ta kai shekara dubu an yi sarakunan fulani an yi na haɗe an yi na katsinawa an yi na mallawa an yi na waye an yi na waye an yi na waye yau suna ina zama su tari in ta kuma ka kuɗi yau ina masu kuɗin da ka sani a garin an yi labarin wane an yi alhaji wane an yi zamanin wane an yi zamanin wane wane jiragen sama gare shi wane kaza gare shi wane manya-manyan motocin sufuri gare shi wane manya-manyan gidaje gare shi yau ina suke sun tafi ba magana dawowa to in harkar malinta ce aikinka ina malam wane ina shehu wane ina ashek wane ina fadilatu shek wane ina fabilatu doktor ina ustazu doktor ina wane ne ina wane ne yau sun ba mu sun yi abin da za su iya wa duniya sun tafi to balle kuma kai mazaunin gari kai ba malam ba kai ba alhaji ba kai ba yalla kai ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba yadda duniya ta haƙura da waɗancan suka tafi sai kai tsammanin kai ba za ta haƙura da kai ba wala sai ta hakura da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ta ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗanin mutuwa lokacin ya riga ya ya cinye gabar aya ta karshe kuma sai mu bari sai gobe insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko kuma harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kasa samu ya Allah ta'ala ka kare mu daga dukkanin fitina ba mu haramin hawa ma batal ya ubangiji ta'ala ka jawo daga fashan mu a cikin dukkanin al'amura Allahumma ahsin aqibata lana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala'i wa su'i al-qada' wa darki الشقاء وشماتة العداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم ارزق بنا في تكفير كل عسير علينا تيسير كل عسير عليه تيسير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منه وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين